kamar yadda kuke gani gashi abin da nake samu duk bayan awa daya ina samun kwaya dubu talatin da bakwai da wani abu zuwa dubu talatin da takwas duk bayan awa daya yanzu za ku gani na dan fita ne na dawo ga abin da suka bani kwaya dubu saba'in da takwas da ɗari takwas da wani abu kusan dubu tamanin a dan fitan da na yi na dawo to kai ma za ka iya samun wannan a cikin wannan bidiyon matuƙar ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe ko tsaya ku ga idan na taɓa wannan za ku ga wannan ya ƙaru sosai kun ga ya karu ko kusan dubu ɗari uku da wani abu idan har ka san kana daga cikin wanda suke bibiya ta tiktok youtube instagram twitter da kuma sauran social media platform nawa ka tsaya ka saurare ni ka kuma kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe insha Allah wannan bidiyon zai matukar taimaka maka sosai matukar kana mining a cikin telegram a ah, da dama daga cikin mutane waɗanda suke amfani da wayoyinsu a cikin kashi uku kashi biyu da rabi kawai suna ɓata lokacinsu ne suna ta yawan canza waya duk bayan wata wani kuma yakan canza waya lokaci zuwa lokaci bayan datar da yake ɓatawa da kuma sauran ɓata lokacinsa da yake yi ba fa wani abu kuke yi da wayoyinku ba wanda uh, misali ko karantarwa ko wani abu na mafi yawanci nishadantarwa wasu kuma kawai suna shiga abubuwa ne waɗanda kwata-kwata ma shari'a ta hana a yi amfani da su so me zai hana ka ka zo ka shiga cikin waɗannan abubuwan da ake mani a cikin telegram ba kuɗin ka za ka saka ba sai ka zo ka ga wani lokaci za a ɗan ɗauki wata biyu wata uku wata hudu ana mining sai ka zo wannan lokacin da ka ɗauka sai ka ga ka samu kuɗin da ba ka taɓa tunani za ka same su ba amma fa na san wasu daga cikin ku ba sa iya jiran a ce abu zai kai wata biyar ko shida ana mining kuma wannan abun sai in ce kamar rashin tunani ne na mutanenmu na ƙasar hausa dalilin da yasa na ce muku haka shine a idan ka yi tunani da ƙwaƙwalwanka ka fara sayan waya sama da shekara hudu ko biyar da suka wuce kuma wayanka ta farko da ka fara saya ka sayi ta akan naira dubu arba'in the next wadda kake bukatan ka saya dubu sittin in za ka sake sun kana sayan wata kana son ka sayi ta ɗari haka ne kowane lokaci kuɗin ka suke ta tafiya a cikin sayan waya sannan kuma kai idan son ka ne duk lokacin da ka saka data ta naira ɗari uku ta kare a gaba kana son kawai ka samu kuɗin da za ka saka data ta naira dubu dubu ɗaya da ɗari biyar har zuwa dubu goma a wata ɗaya da yawa daga cikin mutane suna irin wannan gangancin amma kuma babu wani abu da suke benefitin koda in the future to idan har ka san kana daga cikin masu irin wannan a rayuwar to gaskiya ya kamata ka daina ka tsaya ka kalli wannan bidiyon koda ma baka cikin su wannan bidiyon zai matukar taimaka maka sosai akwai wani mining wanda na yi muku bidiyo akai na fahimci wasu daga cikin ku basu tara komai ba to insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku tara wannan coins din insha Allah a cikin wata daya za ka iya samun coins miliyan goma miliyan ashirin miliyan talatin wato abin da ke nufi dai a cikin awa 24 zaka iya samun sama da coins miliyan ɗaya ko kuma dubu ɗari biyar ko sama da haka ya danganta da yanayin da ka ɗauki abun a ah, so bai kamata a ce irin wa'annan abubuwan ka fara ka daina ba da dama daga cikin ku suna da na sani yanzu wasu wa'anda suka fara mining na notcoin da yawa daga cikin su sun tura mun kai mai gida sai da muka fara wannan abu muka bari ni ma sai da na so in yi na bari wannan abun ba mafita ba ce kawai idan ka fara ka ci gaba dai idan ma ba ka yi ka fara insha Allahu za ka ci amfaninsa a gaba wannan rayuwar da kake ɗauka ta cewa aini wannan abun karya ne ba a samun kuɗi ko kuma ɓata lokaci ne ko kuma ai sai an kai wata kaza ana yi to ka lissafa ɓata lokacin da kake sayan wayar ka kana canja waya duk lokaci zuwa lokaci kana saka data wannan datar ba ta kawo maka komi kai ne facebook twitter instagram whatsapp da waye kallon story kallon status kallon ba komai kuna yi amma kuma ba kwa dan amfani da wayar ku misali idan har ka kashe dubu goma to wayar ya kasance tana kawo maka ko da dubu uku ne a ɗan lokacin da kake yi kana ɓata kuɗinka na wa'annan abubuwan insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu wannan quiz wanda bai rijista ba ya duba comment na farko da kuma wajen description akwai link na bidiyon yadda ake rijista da kuma link ɗin wannan ah, abin da za a yi abin ake mining ɗin sai kuma abu na biyu idan kuma ka san ka yi registration to ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farkon ƙarshe ko ma baka yi registration ba so ka tsaya ka kalla daga farkon ƙarshe insha Allah zai matukar taimaka maka saboda idan ka yi registration ka san yadda za ka yi amfani shi kai ma ka tara wannan course din so ba tare bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon so idan kana da bukatan hanyoyin samun kuɗi ba tare da an saka ko sisi ba ta hanyar amfani da wayarka ta android ko kuma wayarka ta apple so abinda za ka yi kawai za ka zo idan kana kallon bidiyo na sai ka taba nan inda aka rubuta subscribe kana taba inda aka rubuta subscribe sai ka zo ka taɓa wannan inda aka rubuta all youtube za su rika sanar da kai kowane lokaci na ɗora sabon bidiyo da yadda ake samun kuɗi sai kuma ka zo ka taba nan inda aka rubuta like wannan alama ta liking sai ka zo nan kuma wajen comment ka zo ka rubuta comment akan bidiyon Uh, kamar da za ku gani zai shiga a cikin telegram wannan dama abubuwan ana yin su ne a cikin telegram idan muka shiga a cikin telegram za mu shiga a cikin wannan shine hamster combat wanda idan a ah, bari na nuna muku wani abu wanda za ku tabbatar da wannan hamster combat a ah, token ne wanda insha Allah za a samu alkhairi a cikinsa bi iznillahi ta'ala Ah, sai na yi binciken abu kwakwaf iya nawa bincike da kuma wasu da nake tare da su wasu tim da muke bincike mun tabbatar da inganci abu kafin mu zo in yi muku bidiyo a kai bari mu fara shiga cikin ah, twitter in nuna muku ah, hamster combat ba manin da ya kamata ku yi wasa ba ne da shi sun yi collaboration da bing x yanzu abin da zan yi kawai zan yi sacin bing x so wannan ita ce exchanger wacce mafi yawanci masu kallon kwallo uh, sun san wannan exchanger uh, suna ganin kamar uh, suna haɗe da chelsea kamar yadda ma za ku gani a nan wannan logon da kuke gani ga rigunan chelsea shine uh, bing x din exchanger ce babba wacce za ka iya ma following ɗinsu saboda akwai abubuwa da dama da suke kawowa so zan nuna muku collaboration uh, da suka yi watun partnership da suka yi tare da wannan binx x din kun ga a logon chelsea ko domin ku tabbatar da wannan exchanger babba ce so idan aka ce muku abu ya yi partnership misali mimi ko ne waye waye suka ce sun yi partnership da exchanger to zaka zo kai sacin wannan exchanger idan kai sacin wannan exchanger ta bayyana maka ka sai ka taba search to yanzu za mu yi sacin hamster combat hamster combat so kamar da kuke gani ko so sai mu taba search so ina son dama in kun ga gashi nan bink x a sun yi partnership da hamster combat wanda hakan yana nuna kenan insha Allah za a samu alkhairai sosai da wannan uh, mining din to bari mu shiga mu koma a ciki in nuna muku yadda za ku tara shi sosai sosai so za ka taba play in one click kamar yadda kuka sani wanda suka registration wanda ba su yi ba so su tsaya su kalli bidiyon kamar yadda gwanda sannan kuma akwai airdrop wanda yake komin sun wanda insha Allah za a samu alkhairi za ku ga duk lokacin da na shigo suna dan bada wani abu so za ku ga yanzu ina da point a dubu talatin da uku da yan wasu abubuwa wasu daga cikin ku anan za ku su ga an rubuta musu zero profit per hour zero so insha Allah zan muku yadda za ku yi amfani da wannan ku samu coins mai matukar yawa a cikin awa 24 so za ku ga wasu daga cikin ku kuma bai kai dubu uku da biyar ba abinda da ake su a lokacin da za su yi tafin kamar haka so zan dan buge wannan abin da kuke gani domin in samu in nuna muku yadda za ku yi bustin din wannan abin kuma insha Allah za ku na iya samun sama da miliyan ɗaya a cikin awa 24 kamar da zan nuna muku insha Allah ko kuma ka samu kwaya dubu ɗari biyar ko kuma kwaya dubu ɗari biyu da hamsin bayan awa ashirin da hudu wannan fa idan ma ka dage to zaka iya samun sama da miliyan ɗaya a cikin awa ashirin da hudu to kun ga yanzu gashi na buge abin da kenan ina da kwaya dubu talatin da shida to zan nuna muku yadda za ku yi na farko za ku zo ku taba nan inda aka rubuta boost a nan wajen idan kuka taba boost za ku ga inda aka rubuta full ah, energy a nan ku rika taba shi kamar haka sai ku taba shi za ku ga abun da kuka buge ya sake dawa kun ga ko idan dubu bakwai ne ko dubu uku da ɗari biyar za ka ga ya sake dawo maka ƙasa sai ka yi ƙoƙari ka yi manin nasu gaba ɗaya su ƙare kamar yadda kuke gani yanzu shi nan ina yi ina son in ƙarar da su ne domin in nuna muku yadda abun yake ci gaba kar ku yi wasa da wannan abun sannan insha Allah a ah, the next video zan yi muku bayani akan ingancin mining din wa'annan abubuwan insha Allah so kun ga yanzu ya kai kwaya dubu arba'in to idan ka sake dawa ka taba yanzu gashi sun nuna sai bayan a minti sittin duk bayan awa daya ko awa daya da wani abu sai ka dawo ka sake taba shi za su baka abun da ka je ka buge a nan wajen so uh, da ka je kai manin ɗinsa anan za su sake dawo maka da shi kun ga gashi nan ko nan yana tafiya ko to za ka ga sun sake sawo maka shi anan wajen so ya za a yi ka samu wannan kwaya miliyan ɗaya a cikin awa 24 ko sama da haka ko ƙasa da haka abinda za ka yi za ka zo na inda aka rubuta mining a nan wajen wajen wannan alamar na wannan na mining din to abinda za ka yi za ka ga inda aka rubuta market pr and team legal da kuma special na farko za ka fara duba market din nan suna da fan token wanda za su ɗauki ƙwaya dubu goma su baka ƙwaya ɗari tara da hamsin a duk bayan awa ɗaya to kar ka yi wannan za su caje ka da yawa ne sai ka duba wannan za su ɗauki ƙwaya ɗari uku da talatin da ɗaya za su baka ƙwaya arba'in duk bayan awa ɗaya sai ka sake dawa a nan ƙasa sai ka duba wannan za su ɗauki ƙwaya ɗari biyu da saba'in da shida za su baka ƙwaya arba'in duk bayan awa ɗaya sai ka zo ka taɓa shi kun ga kamar yadda kuka gani ko so yanzu idan na sake taba za su ɗauki ƙwaya 319 za su bani kwaya tamanin da duk bayan awa ɗaya sai in taba kamar haka so za ku ga yanzu duk bayan awa ɗaya ina samun kwaya 1,300 bari in nuna muku yanzu za su cire kwaya ɗari su bani kwaya 129 a bayan awa daya akan wannan BTC pair din kawai so zan taba again za ka ci gaba da taɓa shi kamar da za ku gani yanzu gashi nan ya ƙaru 1334 kamar da za ku gani so kamar da za ku gani so so yanzu sai in saki taɓawa kamar da za ku gani za ku ga yana ta ƙaruwa yanzu gashi ya kai 1400 duk bayan awa daya abin da zan samu in saki taɓawa za su bani kwaya 230 za su ɗauki kwaya 600 a karka damu da wannan za su ɗauki kwaya 900 su baka 286 sai ka saki taɓa shi abin da yasa kuka gan ina nuna muku dalla dalla ba na son ku je ku yi ta daddanawa har ku asaran coins ku. don hakan ta faru da ni ina da sama da coins miliyan goma sha ɗaya duka na je na bata shi amma abin da na samu a awa bai fice coins dubu goma ba so kawai na je na yi bincike ne akan irin waɗannan abubuwan shi yasa na zo na yi muku bidiyo kamar yadda kuke gani so yanzu gashi za su cire kwaya dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu za su bani kwaya ɗari uku da arba'in da shida duk bayan awa ɗaya sai in taɓa za ku ga anan ya kai a kusan dubu ɗaya da ɗari biyar da wani abu ko a bayan awa ɗaya abin da nake samu to sai ka sake dawa ka duba yanzu ga shi nan ethereum pair shi ma za su cire kwaya ɗari uku su baka kwaya arba'in duk bayan awa ɗaya sai ka taɓa shi sai ka sake dubawa za su ba da kwaya uku za su cire kwaya uku sai ka taɓa shi za ga coins ɗinka ne suke ɗauka kar ka damu bari mu sake duba wani mai wanda yake da ɗan riba to sai ka dawo da inda aka rubuta PRM team shi ma sai ka duba wanne ne yake da ɗan riba da yawa wannan za su ɗauki ƙwaya dubu ɗaya da ɗari takwas za su bani ɗari biyar da wani abu duk bayan awa ɗaya sai in taɓa shi hamster book ɗin nan kar ku yi wasa da su suna yi suna cire wasu abubuwa daga ciki suna saka sababbi saboda haka idan har ka haɗu da wannan bidiyon a yau to ka tsaya ka kalle bidiyon ka yi masa kallon natsuwa kuma ka fahimci abin da nake yi kar ka je ka yi batawa course ɗinka gaba ɗaya za su cire ƙwaya dubu biyu da ɗari bakwai da wani abu za su bani ƙwaya ɗari shida duk bayan awa ɗaya kar ka damu su ka sai ka taɓa musu shi so za su cire kwaya dubu hudu za su bani kwaya ɗari bakwai da sha takwas duk bayan awa ɗaya sai ka taba shi so za su cire kwaya dubu shida za su bani kwaya ɗari takwas da talatin da wani abu dubban a daya sai ka taba shi so wannan za su cire kwaya dubu goma sha ɗaya kusan dubu goma sha biyu amma za su bani ɗari tara da sittin da bakwai bari mu yi amfani da kalkuleta mu ga muna da riba uh, mu ga abin da zai to za su cire kwaya dubu sha biyu su ko za su bani kwaya uh, ah, bari mu ga guda nawa za su bayar ku yin yi hakuri za mu sake koma domin mu ga ko kaya nawa za su bayar za mu yi amfani da calculator na domin ku tabbatar ba wai asara za a yi ba samu za a yi a cikin wannan insha Allah so bari mu dan dawo nan sai mu taba mine don muka taba mine sai mu dawo PR an nan za su cire kwaya 12 su bana 967 to bari mu yi amfani da calculator 967 times 24 za su ba da kwaya 23,000 a kwana ɗaya kenan to kuma abin da za su cire min gaba ɗaya kwaya 12,000 ne to kaga kayan lunkin ɗin abin sai ka taba shi kawai sun yi maka dabulin ɗinsa so yanzu gashi nan a babu sauran coins ɗin da kenan bai kai abin da suke bukata ba in har kana da shi za su cire kwaya 21,000 amma za su baka kwaya da 1,100 duk bayan awa ɗaya sai ka zo ka yi amfani da kalkuleta sai ka sa dubu ɗaya da ɗari ɗaya times 24 kaga dubu ashirin da shida ko su kuma za su cire dubu ashirin da ɗaya to karka yi amfani da shi samun da za ka yi a nan ba wani samu ba ne sai ka sake dawa ka duba a nan wannan za su cire kwaya ɗari takwas za su baka kwaya ɗari biyu da hamsin da shida hamsin da takwas sai ka bar shi sai ka dawo nan wannan za su cire kwaya ɗari hudu da wani abu za su baka kwaya tamanin sai ka bar shi wannan za su cire kwaya 900 za su baka 289 to za ka iya zuwa ka yi amfani da wannan sai ka gan shi kawai sai ka yi shi za su cire za su baka to sai mu duba za su cire kwaya dubu za su bada kwaya ɗari da wani abu to kar mu yi shi bari mu dawo a ƙasa mu ga akwai wani wanda yake da yan riban da za a samu za su cire dubu biyu za su bada kwaya ɗari biyu da arba'in bari mu duba a nan bari mu sake komawa nan inda aka rubuta legal sai mu duba akwai wani KYC za su cire kwaya 100 su bada kwaya 10 sai mu yi amfani da shi um, za su cire kwaya 100 su bada kwaya 10 again bari mu sake tabawa za su cire kwaya 120 su bada kwaya 21 za su cire kwaya 155 su bada kwaya 32 haka za ka je kana dan bubbugawa ka duba sai ka duba ka yi amfani da calculator ka tabbatar akwai riba sannan ka je ka shiga wannan kuma za su ba da kwaya 60 su cire kwaya 500 to idan kuka duba yanzu wannan za su cire 500 za su baka 60 duk bayan awa daya wannan kuma za su cire 260 za su baka kusan 57 duk bayan awa daya kun ga wannan ya fi riba ko sai ku taba shi kawai sai ku taba kun ga ko yanzu gashi nan za su ba da 71 wannan fa har yanzu fa ba su kai 500 ba 71 wannan kuma 500 duk bayan awa daya kuma kwara kwara 60 duk bayan awa kuma za su cire maka 500 to idan ka kalla nan 373 za su cire za su baka kwaya 70 duk bayan awa daya sai ka taba shi so idan ka taba shi sai ka saki dawa kun ga za su baka 86 amma za su cire 500 da wani abu to sai ka kalla wanne ne ya fi riba idan ka gabe maka ba idan kuma ya maka sai ka taba sai ka ga sun cire ko so yanzu sai mu sake dawa mu duba wanne ne yake da riba wannan za su bani kwaya 280 amma za su cire kwaya 3000 sai mu sake duba idan ba mu ga wani wanda yake da dan armashi ba bari mu dawo nan inda aka rubuta special wannan special din akwai wanda ake samu sosai akai gashi a nan amma gaskiya sun ce sai an yi inviting a nan wajen sai ka yi inviting sun ka ce at least sai ka batin mutum bakwai sannan wannan za su bude maka za su baka kwaya dubu ɗaya da ɗari biyar duk bayan awa idan ka taba sai sannan kuma abin da ya rage awa 89 da wani abu sai ka je ka yi batin mutum bakwai za su baka kwaya dubu da biyar duk bayan awa daya to misali bar mu amfani da calculator sai mu ce 15 times 1500 times 24 kun ga shida sai ka ce times 30 kuka ka miliyan ɗai da dubu tamanin a cikin wata ɗaya akan wannan kaɗai ba fa a gaba ɗaya ba to bari mu dawo kan wannan da aka rubuta ma teka castles in interview wanda za ka na in interview da mana amma fa gaskiya sai kana da kwaya miliyan biyar to sai idan ka duba akwai riba sai ka je ka yi idan babu riba sai ka bar shi so bari mu dawo legal din nan sai mu ci gaba da daukar abin da za mu duba wanda yake da profit da kyau ah, bari mu dan duba za mu iya amfani da mai kwaya dubu uku nan su ba mu ɗari biyu da tamanin ko kuma mu koma nan za su cire kwaya 800 sai su ba mu 200 to bari mu yi amfani da shi nan za su cire bari mu sake koma wajen pr and team mu duba ko akwai wanda yake da dan wani gwabi gwabi wannan na a hamster proof uh, book din yana da riba sosai za su cire kwaya dubu ashirin da za su baka kwaya dubu ɗaya da ɗaya duk bayan awa ɗaya so kun ga idan ka buga ba wani dogon samu za ka yi ba so wannan da kuke gani ah, da ya kawo ka anan daidai level 11 za ka iya bar shi saboda ka kai inda ribar take wannan kuma wanda yake da ah, coin telegrapher za ka iya amfani da shi za su cire 400 za su baka 83 a bayan a daya sai ka taba shi sai mu sake gani za su cire 500 za su bada 120 sai ka taba shi za su cire 600 da wani abu za su bada 176 za su sai ka cire za su ba da 230 su cire 900 da wani abu sai ka taba wanda ka tara shine suke cira za su cire 13 su ba da 286 sai ka duba ka cire shi to yanzu sai mu sake dubawa to abin da za ka yi ka tabbatar kana dubawa nan sai ka yi duba ga abin da za su baka ka sa calculator ka yi calculating ka gani idan akwai riba sai ka je ka idan ba riba sai ka sake canzawa ka taba legal din nan ka yi bincike ko ka dawo wajen da aka rubuta market a nan wajen nan wajen market din nan to bari ku ga idan zan dawo baya kamar nan za ku ga abin da zan samu duk bayan awa daya za su bani kwaya kusan dubu uku a cikin awa daya so bari misali in yi amfani da calculator sai in sa to dubu uku sau ashirin da hudu abin da zan samu kwaya dubu saba'in da biyu cikin awa ashirin da hudu wannan fa na ɗan amfani da coins inda na samu amma kun ga zan samu kwaya dubu saba'in da biyu a cikin awa ashirin da hudu to idan misali kana da kwaya miliyan biyu ko miliyan uku za ka iya gaba ɗaya kai watsar da su a irin waɗannan abubuwan amma ka tsaya ka duba sai ka ga wanda yake da riba idan kuma kana da kwaya dubu ɗari biyar ma za ka iya ka watsar da su gaba ɗaya za su baka insha Allah za ka samu riba sai ka dawo nan wajen boosting din again idan ka ja wajen boosting sai ka dawo nan wajen da aka rubuta a energy kamar nan wajen sai ka taba za ga za su cire kwaya dubu goma sha shida su kai ka level 5 sai ka je kana dan yin uh, uh, wannan na energy za ka yi wannan na energy za ka yi boosting ɗinsa ya ɗan tafi kamar level 10 idan kana da shi da idan baka da shi sai ka bar shi wannan ma ka yi boosting ɗin shi ya je level 10 idan kana da hali to za ka ga duk bayan awa 24 za ka samu sama da miliyan ɗaya ko kuma ƙasa da miliyan ɗaya ya kasance dai insha Allah duk bayan awa 24 kana samun miliyan ɗaya da wani abu so hanyar da za ka bi sannan za ku ga gashi nan yanda yake reading kun ga ko na san wasu daga cikin ku ba sa kula da wannan abun yana reading wasu daga cikin ku so idan baka yi amfani da wa'annan ba to wannan abun naka zaka iya gan wani lokaci baya za ka gan kamar baya maka reading so za ku ga wannan insha Allah kafin gobe wannan abun da na watsar gaba daya na samu riba doubling so idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna min like bayan kun danna like ku yi comment sannan kuma ku share wannan bidiyon zuwa ga yan da baka aski domin su ma su gani su amfana na kamar yadda faɗa muku insha Allah zai muku bidiyo akan time coin wanda shi ma ana mining idan kuna da bukatar link ɗinsa za ku duba comment na farko da kuma wajen description zan saka muku link ɗinsa sannan idan kuma kuna da bukata akwai link na telegram group na public ne za ka iya boys za ka iya kuma tura screenshot ka yi tambayar ka akan kowane kalar mining na gode sai mun haɗu da ku a wani bidiyo